Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa ta cikin shirin taskar masoya. Shirin da muke karanta muku littafin tafi ta zakka walafar Jamila Umar Janaf. Idan ba ku manta ba mun tsaya ne a inda muka ji Hajiya ta ƙudiri sai da wannan bikin Amina za ta bayyana. Sirrin ɓoye zai bayyana a kuma lokacin da take fatan Allah ya bayyana mugayen fuskokin da take tare da su. Domin ba shakka bayyana Amina da ciki sai ya razana su kuma ita ta sani shi yasa ta yarda da kowa ba yanzu daga ita sai malam suke sirrin su ko matan malam sun lura da haka, sai dai mun ba wanda ya san tsakanin hajiya da malam tare aka gan su irin su hajiya wanda anta amarya sai bakin ciki daga nesa. Hajiya ya zama kadangaren bakin tulu ba su da yarda za su yi da ita. Gumel yau ta kama Laraba da wai suka dawo daga Islamiyya saboda an yi rasuwa ne baban wata yar ajin su Samira yaya ne ya rasu. Sai aka zaɓe su su goma sha biyar maza biyar mata goma suka je gidansu Samira gaisuwa. Bayan sun dawo Malam Ahmad ya ce kowa ya wuce gida sai ranar Asabar. Da yake sun ci gaba da zuwa Islamiyya da su kamar yadda suka saba. Suna dawo ba su wuce gidan Baba Malam ba sai suka yada zangon gidan Baba Sa'idu. sadatu daman bata je Islamiyyar ba wai ba ta jin daɗi. Haka suka ji Safiya na faɗa ma ƙawarta Mariya a adinsu. Mamanmu na cikin ɗaki ta baje a tsakar falonta, ta baje wasu sababbin kaya, sababbin ɗinkunanta ne da ta yi domin da gaske take sai ta shiga ta fita ta ke cire ni a wannan bikin. Tana cikin duba ɗinkunan ta ji sallamar su, kafin ta kawo da kayan sun ɗaga labulen sun shigo, da fara'ar da ta tarbe su tana faɗin a'a, amare ne da kansu, ashe daga ina haka. Hanna gefen mamanmu ta zauna, yayin da Hamida ta zauna kan hannun kujera tana faɗin. Daga makaranta, Mamu ta ce to na ganku tun tashi da wuri lafiya. Hannu ta ce rasuwa kai muka je gaisuwa. Daga nan Malam Ahmad ya ce kowa ya tafi gida sai ranar Asabar. Mamu ta ce to Allah ya ji kan musulmi. Suka amsa da amin. Kayan da take ɗagawa bakinta har kun tana faɗin. Kayan da zan ci bikin ku ne fa, kun gan sun nan ba a daɗe da aiko min da su daga wajen ɗinki ba. Letsin take ɗagawa hanne ta amsa tana faɗi. ya yi kyau. Hamida kuma kayan take kallo da mamaki. Ita ba ta saba gani ba ko ana biki, malam ke kowa kaya, daga manya har yara. sannan kwanan nan maman mu facaka kawai take da kuɗi yawancin sintirar da duk ta sauya su tsofaffin kuma ta aika da su kusa tana ta so ta mata magana kuma ta kasa bar san ta yadda za ta fara ba sannan ko jiya ta je kasuwa ta nuna mata ɗumbin kayan da ta siya mata na kicin da sunan ita bata siya mata ba alhalin hajiya ke siyan komai ba ma haka ba ina maman mu ta samu uban kuɗi haka da take kashewa Abinda bata sani ba abba yake bata ko bai yi niyya ba sai da ce ya bata ba zai mata gaddama ba ko nawa ne haka yake ɗauka ya bata. Hanna ce kaɗai ta daga kayan ta gani ta yaba Hamida kuma daga inda take take cewa sun yi kyau Ba su wani jima ba suka tashi suka koma ɗakin su Hamida. Hanna kan gadon Amina ta kwanta domin ko gidan ta kwanan nan take kwanciyarta. Hamida kuma tana tsaye tana ninke hijabin jikinta da ta cire gani ta yi tagumi tana tunani. Sai ta maida hijabin ta cikin durowar ta sannan ta isa kusa da hannu ta dafa ta. Da sauri hannu ta ɗago tana kallon ta cikin wani yanayi. Hamida ta soke numfashi kafin ta ciya ya ba hannu. Ba wannan magana har yanzu bata daina damun ki ba. Hannu sai kwalkwal kamar za ta yi kuka. Cikin wani yanayi ta ce Hamida ya zan yi. ta wani ido zan kalla Amina in ta dawo ta ji yadda abubuwa suka koma. Hamida ta ce na faɗa miki ki daina damuwa ki daina sako maganar Amina a wannan maganar Amina fa yanzu ba kamar da bane matar aure ce kin ga kuwa igiyar aure ai ya kware komai hanni a yadda na san Amina za ta fi son kwanciyar hankalinki fiye da nata ni shaida ce irin ƙaunar da ke tsakaninku Hannatu ta saka tafukan hannayenta ta rufe fuskarta wani wani lokaci. Hamida ta riƙe hannayenta tana faɗi don Allah ki daina damuwa. Matar mutum fa kafarinsa. Wani ai baya auren matar wani. Haka ita ma matar wani ba ta auren mijin wani. Ga misali da Amina waye taɓa zaton za ta auri yaɗan malam amina da yake matarsa ce ba gashi ya faru ba ki kwantar da hankalinki hanne Hajiya da Malam ba za su taɓa zaɓa mana abin da zai cuci gare mu ba. Hanna ta cire hannunta akan fuskar ta lokaci ya tana ƙaƙalin murmushi. Hamida ta saka hannu ta share mata hawaye tana faɗa. Ba na son ganin ki cikin damuwa, duk ni ma sai na ji na shiga damuwa. Hanna ta yi ‘yar dariya kafin ta ce, Na gode Hamida, na rasa Amina amma baki bar ni na yi kewarta ba sosai. Hamida ta ce, Dukan mu muka rasa ta hannu, mu ne ba mu bari kewarta ta mana illa ba. Sai dai Amina wata aba ce a wajenmu da manta da ita abu ne mai wahala. Hana ta ce, Ni ta har da yadda za a yi aurenmu ba Amina. Hamida ta yi shiru kafin ta ce, Ni ma abin na raina. Ko za mu je mu riƙa Hajiya don Allah Amina ta zo mana walima ko bayan bikin namu sai ta koma inda ba sa son mu sani ɗin. Hana ce, To kin kawo shara mu yi sallar sai mu shiga. Haka kuwa suna idar da sallah suka yi maman mu sallama, wadda ta idar da sallah ta amsa musu da sai da safe, saboda ta san har Hamida ba lallai ta dawo ba. Jawad ma ya shiga ya cire kayan makarantarsa, ya saka na gida ya fita masallaci. Domin wannan tabbiyar ta sallah cikin jam'i, ko yaro ƙarami ne ya san da ita a gidan Malam Yunusa ba zanga. Sanda suka shiga shashin Hajiya sun same ta tana addu'a ne bayan ta yi dar da sallah. Sai da suka jira ta shafa, daman tun da ta ga shigowarsu suna buga wani uban layi a gabanta a ranta ya bata maganar Amina ne. Domin shi kadai ke saka ka gansu sun zama kalar tausayi. Tana riƙe da casbahar ta ta kalle su tana faɗin lafiya na gan kwaka, haka. Ko duk tunanin barin gidan ne 'ya'yan Hajiya. Gansu a ƙasa suka gaishe ta, ta amsa cikin ta tana faɗin. Amaran namu duk sun rame sai ɗan wuya. Murmushi kaɗai suka yi kansu na ƙasa kafin ta ce na san da magana a bakin ku ko. Hanna ta ɗago tana faɗin Hajiya maganar Amina ce. Haka za ka yi bikin mu? Amina ba ta zo ba Hajiya. Hajiya sai ya ce dariya hakoranta suka bayyana. Cikin girgiza kai ta ce ai dama na san tatsuniyar gizo ba ta wuce ta koki. Daman ai labarin kenan Amina. Amina Ita ma Amina tana can duk maganar ta da zancen Hanni da Hamida. Wannan ƙaunar junan naku Allah ya bar ta har ‘ya'yanku da jikokinku su haɗu aljannatar Firdausi. Suna murmushi suka amsa mata da amin. Kai ta kiɗa tana faɗin Amina ce dai damar ku ko? A tare suka ɗaga mata kai tana can ta zubaharta ta ce ta ku sha ku. Amina na nan tafi da yardar Allah da ita za a yi sha'anin auren ku. Idan suka zaro a tare suka ce da gaske yake hajiya Cikin yar dariya ta ce insha Allahu ita ma tana can tana shiri. Bikin Hanna da Hamida ba zai wuce ta ba insha Allahu. Saboda murna sai da Hamida da Hanna suka runguma juna kafin sa ciki juna suna wa Hajiya godiya Ta amsa musu cikin sakin fuska tana ce musu ai sai su daina ramewa Amina za ta dawo. Haka suka fice suna murna amma bayan Hajiya ta gargaɗe su kada su faɗa ma kowa suka ce ba wanda za su faɗa ma. Ita kanta Hajiya bata isa ta hana Amina zuwa gumi ba. Wannan karin duk ta so sai Amina ta yi ta dawo da ita amma malamin ya nuna mata kada su kwari Amina da yawa ba ta zance sai na hannu da Hamida. In har suka yi aure bata zo ba abin zai ci mata ciwo su ma haka sannan mijinta ma ya bada goyon bayan su tawa tare da Aisha shi yasa ta amince bayan ta yi wani tunani sai ta ga kaɗin shine daidai Hana da Hamida jin labarin zuwan Amina wajen Hajiya, bakin da ba zai musu ƙarya ba yasa suka saki jikinsu. Damuwarsu ta ragu. Shirye-shiryen biki kuma babu abin taka fasa, sai dai su ba sa wani shiri tunda ba su da ƙawaye. Daman Amina ta fi su gayyar ƙawaye, sai Sa'adatu Su ba masu faɗin za su yi aure da bakinsu ko ma tambayar su aka shiru suke yi abin Sau da lamarin ya zo musu ne a lokacin da ba su taɓa zato ba balantana tsammani. Daman ai haka rayuwa ta gada. Sau tare, abubuwa da dama suna faruwa da mu ne ba mu tsammaci faruwarsu ba. Haka lamarin Ubangiji yake. Abuja, ya yi shana cikin bedroom ɗinta tana gyaran kayanta da aka karɓo wajen mai wanki da guga. Nata da na Amina sai na yi kakatun jiya aka kawo mata bata samu zama ba tana saka nata cikin wardrobe tana shirin tafiyar su gumel ita da Amina. Gashi Hajiya ta ci tare da kayan lefen Amina da kuma kayan haihuwarta za su tawo. Sannan ita ma daga barinta akwai abubuwan da ta siya mata sannan dalin ma ya ba bata kuɗi ya ce ta siya ma Amina wani abu tunda yanda ta tafi ba lallai bane ta sake dawowa ba. Jiya ma kasuwa ta je ta je ba ta samun zama sosai shi yasa tana tsaye ne tana shirya kayanta a cikin wardrobe ɗin Amina ta sallama ta shigo ɗakin ta jiya tana kallon ta Lokaci ɗaya tana amsa mata ta. Kallon Amina ta yi da ɗan murmushi tana kana ƙara jinjina ma Ubangiji. Amina da ciki haihuwa ko yau ko gobe domin cikinta ya shiga watan haihuwa ko scanning ɗinta na biyu ya nuna ADD e ɗinta ƙarshen watan nan ne. Sana ya tsarinsa before ne ko after. ta ƙara kumbura ƙafafuwanta da fuskarta sun kumbura sai tana da tsawo shi ya taimaka amma cikin ya yi girma sosai sannan sai yi ƙasa sosai alamun ya kusa fitowa duniya. Haka ta ƙaraso Amina, Aisha na kallonta, ta samu gefen gado ta zauna da kyar. Aisha na mata sannu. Sanye take da doguwar riga baka cikin bariya yaɗan malam ne ta Madina. da ya aiko mata da shi. Amina na son rigar ba ta san dalili ba. Sai ta zauna ta kama hakinta ya Aisha na mata sannu. Sannan ta ce yayi Aisha yaushe za mu je gyaran kai ne. Ya sha tana yar dariya ta ce oh yau wata rana Amina na tambaya yaushe za a je gyaran kai. An girma an zama manyan mata, an daina ƙazanta. Rashin wanka da yin wata uku da kitso ba gyara kenan. Amina ta yi dariya da idanuwansa da suka shige ciki ta ce, ko a baya ma ba laifina ba ne har da sakaci da kuma rashin kula ya Aisha. Cikin ɗan mamaki ta ce ban gane ba. Amina ta yi murmushin ci kafin ta ce ba za ki gane ba, amma ki yarda da magana ta. Ai Amina da Hanna tare maka taso, ai ba haka suke ba ko, ko haka suke. Ya Aisha ta girgiza kai tana faɗin. Su kantin a baya suna da ƙoƙarin gyara Amina ta ce ki bar shi a yadda na faɗa miki. Ita dai Aisha bata damu da maganar Amina ba, yasa ta ce, "Kada ki damu ki bari sai gobe, in muka dawo daga asibiti sai mu biya mu yi gyaran kanku." Ni kitso zan yi kefa. Ko ke ma ki bari, in kin haihu lafiya, ai sai ki yi na suna. Amina ta kau da kai tana faɗin, sai na tambayi ɗan malam in ya ce yana son kitso, sai na yi. Ya Aisha ta rike baki tana dariya kafin ta ce, in ya kaka ta ji iye masu miji manya. Amina ta yi murmushi ba ta ce komai ba. Ya Aisha ta ce to har yanzu dai ba a tashi daga yaɗin malam ɗin ba ne. Amina ta hura hanci ɗaya ƙarar girma kafin ta ce to ai ni ma bai sauya min suna ba da Amina yake kira na. Ya Aisha ta ce to ai ke zaki sa shi ya sauya miki ina wurinki da sai kin jira shi da yake da mata biyu kowace da sunan da take kiransa ya ma ki samu naki tunda dai shi balarabe ne ki rinƙa ce mai habibi. Amina ta kalle ta a karkace kafin ta ce Allah ya tsare ni Habibi fa sunan da wannan gajeren matar tasu take kiransa da shi kenan. Ai in ta sani kwaikwayonta ne sai ta raina ni ma. Ya'isha in ta ji ina kiransa da haka. Ya'isha na dariya ta ce oh ai ban sani bane da, da gaskiyarki. To bari mu samu wani suna ki rinka kiran shi da Nurul Kalbi mana. Amina ta ya mutsa fuska kafin ta ce bai ba canza wani. Aisha ta ce to hubbi. Amina ta yi shiru kafin ta ce hubbi. To har gwarma wannan din. Ya Aisha ta yi dariya kafin ta ce mu ya shiga uku, ya faɗa komar amini na Hajiya da mala Amina na dariya ta ce, Ko za ku ciro su ne? Yaisha ta ce, Ina fa ai mun ji daɗi, a ci gaba da kula mana da shi Allah ya ƙara ƙauna da soyayya. Amina ce, Shi ya ce miki yana so na? Yaisha ta ce, Ba sai ya faɗa ba, kowa ya ganki ai ya san kun faɗa ma juna. Amina ta wura kafin ta ce, Ko kuke gani? Amma ai matansa ya fi so a kaina. Ya yi sha dariya kaɗai ta yi ma Amina cikin zolayar ta take ƙara gaya mata wasu sirrikan zama da miji. Amina ta buɗe kunne tana saurara ba ta da kalmar da za ta gode ma Aisha da ya kaka. Zamanta da su alkhairi ne ga rayuwarta har abada ba za ta taɓa mantawa da gudunmawarsu ba. Tare da ɗakin ya Aisha sai Azara ta fito ta koma ɗakin su ita da ya kaka. Tana shigowa ya kaka na goge goranta ta kalle ta tana faɗin tana faɗin ki rinƙa ɗan yawatawa takwarata sai ƙafafuwan naki su saki sannan ita mai juna biyu ba a son ta rinka kamewa waje ɗaya. Amina ce to ya kaka ai baki raka ni ba yau. Ya kaka ta miƙe tana faɗin to da komai finki mu taka zuwa haraba gida. Ai bana ki taka miki takwara ba duk da ke kishiya ta ce domin kin san da ni ko ma Madina ta tashi. Amina na da ta ce sai kun dawo. Ai ni ina nan zaki dawo ki same ni. In waɗannan guzamayen matayen nasa suka kore ya kaka ta ce har sun isa Ai mun muka shiga mun shiga kenan, asiri ko tsafi bai isa ya girgiza mu ba. Allah muka rike shi yasa sa ga mu nan a tsaye ga ƙafafuwanmu, kainuwa da shan Allah. Amina sai dariya take yi ta saka mayafinta tana faɗin Kwarai, ya kakanmu ikon Allah ne da na mutum ne da tuni an shafe babinmu. Ya kaka ta ce ai ke da kika sani komai kenan. Haka suka fito daga ɗaki. Ya kaka ce ta leƙa ta faɗa ma Aisha sun fita takawa ita da Amina. Ta musu fatan dawowa lafiya haka suke tun da cikin Amina ya tsufa. Ya kaka cikin ta shiga suka suka gaisa da soje ta ɗauko musu ruwa suka fice. Inda Amina na jin tafiya har ƙarshen layi ya kaka take janta. kace in sun gaji su zauna Amina ta sha ruwa ta huta. Sai da suka ga ƙarshen layin mai sannan suka juyo suka dawo. Suna tafi a hankali suna hira sama-sama har suka dawo. Kuma Amina hakan ba ƙaramin taimaka mata yake ba, sai da suka dawo suka yi sallah sannan suka zauna suka ci abinci. Amina tuwo ta ci miyar kuka wacce tun jiya Saude ta yi mata shi. Bayan ta ci ta ƙoshi sai ta koma ta kwanta ta huta, daga nan sai barci. Ƙarar wayar ta ne ya da ita daga barcin. Dama ba ta wani barci mai nisa tun da cikin ya tsufa. Ya kaka da ke ɗakin ta miƙo mata wayar daga kwancin ta ce, gashi nan tun ɗaza ake kira, ina ji mijinki ne, to ban da shi ma wa zai kira ki. Amina ta amshi wayar ya kaka. sai ta fita kamar yadda ta saba ta ba ta wuri. Sai da ya ƙara kira ta ɗauka cikin shaƙewar murya suka gaisa, jin yanayinta yasa ya ce me ke faruwa ne? Kai tsaye ce me ka gani? Daga can ɓangaren ya ce ni da kira baki ɗauka ba, sannan yanzu kuma kin ɗauka na jin muryarki ta cushe, fata dai ba jikin ba ne. Amina ta muskuta ta miƙe zaune tana faɗin lafiya kalau na ɗan kwanta ne shi yasa ban ji kiran wayar ba. Kai ya gyaɗa kafin ya ce wani abu kawai ta ce huffi tsayawa yana tunanin ko dai ba da shi take ba sai da ta ƙara maimaitawa. Wuffi na yi kewarka sosai, yaushe za ka taho? Da malam da ke cikin ofis ɗinsa bai san sadda ya yi baya da kansa kan kujera ba da yake zaune. Har da saɓula hula yana shafa gashin kansa. Cikin wani yanayin farin ciki da yake ciki ya ce, Yau ni ne Hubbi Amina, yaushe ni tashi daga yaɗan malam ɗin. Bakin da ta tura kafin ta ce, To ko ba ka son sunan ne? Da sauri ya ce, Wani? Sosai sunan ya min daɗi, sannan ni ma ai ina kewarki sosai. Zan dawo cikin satin biki insha Allahu. Kada ki damu ni ma ina son na zo na ganki ke da abin da ke ki. Amina ta murmusa kafin ta ce amma ai ni ma baka sauya min suna ba. Dariya ta fasa ya murmusa yana faɗin. Wa ya faɗa miki? Amina ta ce ai ban taɓa ji bane. Da fami na kake kira na. Kai tsaye ce um ke ce dai baki taɓa ji ba. Ni na san sunan da nake saka miki a cikin raina. Sanan da shi ne sai ɗin lambar ki a wayata. Amina ce dan Allah ka faɗa min. Mage ka faɗa ya kamar tana gabansa ya ce na ki ba zan faɗa miki ba Amina ta fara shagwaɓa tana faɗin dan Allah fa na ce sannan aini na faɗa maka sunan da na saka maka Jin za ta fara mai kuka na fama yasa ya dakatar da ita yana faɗi tsaya tsaya. Kafin ki fara min wannan kukan naki da baya cin lallashi. Ai ke ce haske ce ki Amina a cikin rayuwata. Tunda kika shigo rayuwata nake ganin haske kan komai nawa. Sannan nake ganin daraja kima da martaba wajen iyayena. Sannan suka ƙara saka min albarka da godiya gare ni. Daga nan na fahimci ke haske ne daga rayuwata. Amina sai ta fara hura hanci tana jin daɗi. Sai wani jin daɗi take cikin fara'a ta ce, da gaske ni haske ce a wajen ka? Yana shafa ƙirjin shi ya ce, ki bari na zo zan ƙara tabbatar miki no. Amina ta washe baki ta kasa magana. Dadi take ji a cikin ranta, cikin wani yanayi ya ce, ya baby na, yau yayi motsi kuwa? Amina ce ɗazu muna ɗan taka ni da ya kaka, sai naushi na yake yi a ciki. ta faɗa cikin ‘yar shagaba har da jan hanci. Dan malam ya yi dariya, Amina na jin ta sai ta saka mai kuka tana faɗin, dole kai min dariya tun da ka min ciki ka tafi ka bar ni da wahala. Kana can kai da matanka kana jin daɗi, daɗinka ka shine har kana min dariya. Ya ruɗe hankalinsa ya tashi ya fara sa yana faɗin, wani jin daɗi ba ki kusa da ni, kin san Allah? Ni fa in kina haihuwa zan taho da ke nan ba zan jure zama ba ki kusa da ni ba. ke da abin da zaki haifa min na riga na samar miki shaidar zama a kusa da ni Amina jin haka yasa ta ce da gaske yace sosai ma Ni dai ke min alfarma ko Hajiya ta ce bata yarda ba, ki ce za bi mijinki abinki. Amina ta fara dariya tana faɗin, wallahi ba ruwa na, wai shi zai mata wayo yana faɗin, au ba ki son ki koma garin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna, ba ki son zuwa maka ne ki ya haji. Amina ta ce ina son in je in ganna a gaban Ka'aba hubbi. Ka san me zan fara roka? Ya ce a anno Amina ta ci gaba da faɗin, zan doka in dafa Ka'aba, roƙa mai yaya afuwa da salama, sannan na Allah ya haɗa mu a Darussalam. Kai tsaye ce Allah ya amsa ina jinki. Sai mai zaki roka? Amina ta ce zan roƙa mahajiya da Malam gama da duniya lafiya. Sai kuma Abba shi ma zai rika masa kwanciyar hankali da zama lafiya da wadata. Dan malam ya tagumi kafin ya ce sai kuma me zaki Ami ya ce sai kuma na roƙi Allah ya ba mu mijina wadata na alkhairi. Allah ya zauna da mu lafiya. Allah ya ƙara mana ƙaunar juna ya shirya mana abin da za mu haifa. Ya ba mu ikon musu tarbiyya bisa amana da koyarwar addinin Islama. A da take magana sai ya ji a jikinsa cikin mamaki ya ce wani mijin naki. Kai tsaye Amina ce kai mana hubbi dole zan gode maka domin kai ma ka bani taimako wajen dawowa da rayuwata daidai sannan ka aure ni cikin wani yanayi da ba kowane namiji ne zai iya ba. Na gode ƙwarai Allah ya baka ikon yi mana adalci. Dan malam sai ya ji kamar ya kwalla. Ashe haka Amina ke da hankali? Kai tsaye ce mata, Amin Amin Nur. Allah ya miki albarka. Allah ya sauke ki lafiya. Insha Allahu ki zai cika kina ji na ko? Ta amsa mai cikin jin daɗi. shiru na wani lokaci kafin ta ji ya ce ana uhibbiki ya amina ta ji maganar kamar daga sama ya sa ta ce me kace shi ya tunaninsa ta ji me ya ce ba saboda larabci ne ya faɗa mata sai ya yi saurin cewa ba komai kawai sai ta murmusa ta ce komai ba idan ta ya kawo kalla Haka suka gama hirarsu suka yi sallama, suna gama wayar turunguma wayar kan cikin ta yana faɗi. ina son babanku, wallahi ni ma ana uhibbuka hubbi Umar. Hawaye ya kawo mata ta yi saurin sharewa ta sani tana son mijinta so mai tsanani da bata san koyaushe ta fara ba sannan a yadda take kishin sa, ko matansa basu kai ta ba shi yasa ta tsani ko jin sunansu kamar ma ya sani in suna hira baya mata maganar su shine zaman lafiya gashe gari suka tafi asibiti tunda yanzu duk sati suke zuwa saboda cikinta ya tsufa da suka dawo ne suka tsaya shagon salin aka yi musu gyaran kai da gyaran kafa daman amina ta faɗa ma yaɗan malamai ce kada ta yi kitso Ta bar mai gashin ya fi son ya gan shi haka, ya fi ba shi sha'awa. Ita kwamina duk abin da za ta burge shi take, ba ta damu da kowa ba, da komai ba. sai shi sai cikin take gabanta. Ana saurar kwana goma bikin sani. Oda ɗin su kayan ɗakin sai iso har da na Amina. Kowace kuma ɗakin ta inda za ta zauna aka wuce mata da shi. Hamida yayar ta Zulfa ta je ta taimaka ma ma'aikatan. Aka gyara kayan aka saka komai a mahallinsa. A nan Zaria za ta zauna gaskiya layout. Ita kuma sadatu Gombe. Ƙanwa Anta Amarya Ai Sai Hajiya Nasara da Hajiya Babba suka je, aka gyara inda Sa'adatin za ta zauna. Sai shekaru suka dawo, na Hannatu kuwa Hajiya uwan ta je da anci Amarya har Yola suka yi jeransu. Tunda suka tafi da kayan kicin ɗin da Hajiya ta siya ma Hanni da Hamida, duk da sauran na Hamida da Mamanmu ta siya a mota ta saka, ta yi kama zulfa. Bata bari ko Hajiya sun sani ba, kada ta bar wata ƙafa da za a zarge ta. Har zulfa sai da ta yi mata magana ina ta samu kuɗin siyan wannan kayan sai ce ai kiwo ta da bikin Amina ya zo sai ta saida ta yi wannan hidima da ita. Sulfa sai ta yarda bata kawo wani tunanin komai ba. Na wajen hajiyan wajen mamanmu aka bar su da niyyar sai ranar ɗaurin aure za a wuce da amarya sai a wuce da su. Bangaren gidan Amina kuwa ba tare da kowa ya sani ba. Daga Hajiya sai Ali sai Malam suka san an kawo kayan ɗakin Hajiya da bata samu kiran ‘yan uwanta ba ya gani ba. saboda nisa. Malam ya ce da kyale Fadila matar nasu ta nema tare suka gyara gidan Amina. Ya fito tsaf, komai an saka mata labule ne kaɗai ba a saka ba. Aisha za ta zo da su tunda ta ce ta siya ma Amina masu kyau oda ɗinsu ta yi daga Dubai. Haka kuma aka gama gyaran gidan Fadila ba ta san kai gidan waye ba. Tunda da yajiyan ta neme ta, da Nasir bai sani ba, sai bata faɗa mata ba tunda ba ta da hayaniya. ta kama bakinta ta yi shiru amma ba ta taɓa kawo tunanin gidan nan da komai na jikinsa na Amina ba ne. Aliyu ma ta gani ta fi tunanin ko nashi ne ko na wani nashi ƙila. Shirye-shirye ko ina ya kama ana cikin kwanakin bikin ne Sakina a can Madina ta yi zazzaɓi har da su a maye a maye. Ana zuwa asibiti aka kwata ta sai ciki ɗan kimanin wata biyu da kwanaki. Labarin da ya yaɗu a Najeriya abin mamaki shi ɗan malam da malam kaɗai suka yi magana ya faɗa ma Hajiya. Malam ma ya manta bai faɗa mata ba. A bakin Hajiya Nasara take ji, an ta maryaka take ta yada cikin tana hura hanci, hangowa take komai ya kare. tana gama auren Sa'ad za ta fara kokarin ganin bayan Hajiya Uwa. Ita ko daman dariya take mata domin ta tabbatar da cewa kamar sauran shi ma ka zai bi Hajiya da ta ji labari fatan Allah ya tsere ta mata har a ranta ba ta fatan wannan karin sakinar ta rasa cikinta. Ai mugunta fitsarin fako ne mai shi yake ci. Amina ma ta ji labari a bakin ya Aisha, ita ma ta ce Sadiya ta kira ta ta faɗa mata. Amina sai ta ji wani abu a cikin ranta, amma ba ta yarda ta furta ba abin da ta ji ba, shi kuma bai taɓa mata magana ba. Sai maganar tafiyarsu da ya ce ranar Litinin jirgin su zai taso daga Jidda da daddare zuwa Najeriya shi da Sakina da Sarut. Da farko ya so Sarut ta zauna, Hajiya da ta ji magana ta ce bai yi adalci ba, sai da Sakina ta zauna. Shi kuma baya son rigima yadda Sakina take hura da cikin jikinta da kuma wannan sha'ani, in ya ce ta zauna sai ta nemi mai hayaniya. Yana da kuɗi a hannunsa da yasa kawai ya ga gwara su wa gaba ɗaya. Sannan yana so su ɗan jima tun da hutun ƙarshen shekara ne. Su kuma Samina suna ta shi, Yaisha ba ta siya ma Amina komai da kuɗin da ya Usman ya bata. Dama kuma ta buɗe banki zuwan ci Abuja. Sai da suka yi magana da Hajiya ta ce ta bar mata kuɗinta tunda kusan komai da ta siya ma Amina, ita ma Aisha ta siya mata. Zannuwan gadar da sauran kayan kicin, su blender, toaster da sauransu, sai kayan kamshin girki da su kayan gyara, sai kuma idan ta haihu sannan har da ya kaka za a tafi Gumal din Usman baya nan yana Lagos za a yi biki, direba ne zai kawo su da kayansu. Amina ta rasa bakin godiya da ta ga uban kayan lefanta da kayan da Aisha ta siya mata. Sai ta yi kwalla ta ce gudunmawar malam da hajiya ne suka ɗauke ma ɗan malam lefe. Ta sani ba a taɓa kawo lefan kowa ba sai dai in ka je gidan ka gani amma sai gashi ita da na telefon za ta koma Allah sarki rayuwa daman ai abin da ya baka tsoro wata rana shi zai saka ka kuka ranar talata da yamma jirgin su dan malam ya sauka filin saukar jirage na Kano Aliyu ya zo ya ɗauke su shi da Jafar suka kawo su gumel gidansu suka sauka To masu sauraro, nan samu dakata da karanta muku wannan littafi mai suna ta zakka, wallafar Jamila Umar Janaf. Mu kasance a cikin shiri na gaba.